الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna daɗa miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan yammaci na sha ɗaya ko? goma ne? to ga watan hudu shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara muna yi wa Allah godiya maɗaukakin sarki tare da roƙonsa dacewa Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake mana niyoyinmu muna dai cikin wannan littafin riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah babu tahrimul hasadi bab tahrim alhasad malam ya aje babi ya ce wannan babin ya rubuta shi ne don ya tabbatar wa mutane cewa hasada haramun ne hasada haramun ce me hasada abinda ake cewa hasada huwa an yakraha al-insan ma an amallahu bihi ala ghairihi min ilmin aw malin aw ahalin aw jahin aw mulkin aw ghairi Dalik, shi ake ce masa hasada mutum ne zai ga Allah ya ba wani wata irin baiwa ya ba shi ilimi sai rinka yi masa hasada ko ya ba shi dukiya ko ya ba shi mulki ko kuma ya samu wata daraja cikin jama'a Allah ya kore masa farin jini, ko kuma a'a lafiya da kyan sura Allah ya bashi, sai ka ji mata kayya da Allah wani kyan ba kyan maciji ba ne? Ka ji hassada. Yo kyau maciji ma yana da kyau. To in ka ji mutum ya ce haka, ko dai haka ɗin ne in ya tabbata ko kuma mahassadi ne. Hayo kyau mu da muka ga maciji, ya fi maciji kyau ne, amma an gan shi ya ake mar. Saboda me, saboda mugun halinsa. Wayansu mutanen ba hasken belbela ba ne? Hmm, to haka hasada take sawa kaji ana faɗin haka. wai kar da a ce mutum kyakkyawa ne shi Allah ya bashi kyau sai ka ji yana kawo tawili kai Allah ya hore malamin nan basira yana da ilimi yace kayya ku ne ba ku san ilimi ba to hasada ta fara zuwa ke kai bawan Allah nan gaskiya yana kokari tunda aka zaɓe shi kaga abu kaza ya rabu yace kai ba Allah me hasada ta ba zai yi kamar wannan din ba to ita hasada dai ba za ta ƙara wa wancan ba ba za ta rage shi ba ma'ana in kai hasadar kai ba za ka ƙaru ba wanda kawa hasadar kuma ba ka rage shi ba sai dai kai ta ƙonewa a zuciyarka kai ta jin kunci abinda kuma ba zai fita daga zuciyarka ba sai ran da ka daina hassadar wa mutane Allah ka raba mu da hassada Imamun Nawawi yace wa huwa tamanni zawalin ni'amati an sahibiha shine mutum yayi takkofa saboda Allah ya ba wani mota kaji ina ma da ta fadi ta gone eh Allah ya taimake shi ya samu jari ina ma da ya lalace ya gina gida ina ma da wani sharri ya haushi da ya sai da gidan kaji fa mugun hali tamanni zawalin ni'amati kai ta burin wai ina ma da wata ni'ima da Allah ya ba wani ta gushi saboda ya samu lafiya kana jin haushi don me ya samu lafiya an yabe shi don me ya samu yabo ya samu mulki don me ya samu ina ma da a samu yadda aka yi da aka tsige shi to shine tamanni zawalin ni'amati an sahibiha mahasadi zai yi ta burin ina ma da nimar da Allah ya ba wa ne ta gushe sawa'un kanan ni'amatu dinin au duniya wannan nimar ta addini ce Allah ya bashi matsayi a addinin musulunci yake ta jin haushi ko kuma a'a matsayi a duniya ya samu ya samu dukiya ko mulki malam sai ya ce Allah subhanahu wa yana cewa am yi su dunan nasa alama a min fadlihi su kam ko dai hasada suke wa mutane ne irin wayannan alama atahumullahu akan irin abin da Allah ya ba su min fadlihi na daga falalarsa to shi mahassadi fa kamar yana fada da aikin da Allah ya yi shi Allah kan bai sa abin da yake bane zai ba wannan kuɗi kamar haka ne kamar ka ce Allah bai san abin da yake ba wannan ai bai dace da kuɗi ba wannan ai bai dace da mulki ba wannan ai bai dace da ilimi ba wannan ai bai dace da lafiya ba wannan ai bai kamata ya auri wance ba wannan ai to ai Allah ne yayi kana faɗa da ikon Allah ne Allah ne fa ya bayar am ya yahsudunan nasa ko dai hasada suke yi wa mutane ne alama atahumullahu akan irin abunda Allah ya ba su min fadlihi daga kyautarsa falalarsa akwai hadisin da Anas bin Malik ya ruwaito ko aka ruwaito daga Anas bin Malik amma hadisin ya gabata a babin da muka wuce malam yace sai ka waiwaya wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulu al hasanati kamata ta'kulu an-naru al hababa aw qala al Abu Dawud ne ya rawaito sai dai ne eh hadisin ba'ifi ne ma'ana akwai ba'ifin rawi a ciki yace iyyakum wal hasad kashe ku da yin hasada fa innal hasada ita hasada a larabawa hasadar namiji ce mu kuma bace ce ko hasada su kuma namiji ne sai yace ya akulul hasanatu hasada yana cin kyawawan ayyukan mutum kama ya akulun narul haɗaba kamar yadda wuta ke cin kirare ko kuma ce ushba itatuwa idan wuta ta samu itace kirare busassu cikin daji lokacin da iska take kadowa da tsakar rana ya kake ji in ta wuce kawai za ta rage wani abu ba za ta bar ba to haka mahassadi yake cinye ladansa Allah ya kare mu idan hadisin ya inganta da to abinda hadisin yake faɗi kenan to amma suka ce a ciki akwai rawi wanda ake inkarin ruwayarsa a ciki to amma ala kulli halin ita hasada saboda me saboda alqur'ani yayi gargadi akai kuma akwai ingantattun hadisai da suka yi gargadi akai shi ma hasadi dai yana daga cikin irin masu aikin wahala don ba zai iya hana abinda Allah ya bayar ba ba zai kuma maida da abin da Allah ya kawo ba mutum ne ya kwanta ba lafiya kana ta murna zai mutu sai ya tashi haushi sai ya dame ka ko? <laughs> Eh, hasada ce. Allah subhanahu wa ta'ala shi ke kashewa shi ke raya, shi ke ba da arziki shi ke talautawa, shi ke ba da ainihin wato mulki shi ke barin mutum a mulke shi. Sai ka ga wani ga kudi, ga sura, ga jama'a, ga komi. amma yana nan mulkarsa ake kullum wata sai ya biya rabanon ɗin kamfanoninsa sai ya biya kuma wancan wanda yake mulkin wanda yake jagorantar mulkin bai kai shi komi ba a da sanda ya hau kuma yanzu ya zo hau ƙarƙashinsa Allah subhanahu wa ta'ala yana iya ɗaukar wanda bai da uba sai a aje muku a sama, sai ta juya Kuma ba ku isa ku ce don me ba don Allah ya aje shi ya kuka iya. Domin Allah in ya leƙa mugun aikinku sai ya zaɓi mugu ya ɗora mu. Manzo Allah ce, kama kuntum yi walla alaikum, inna la la yi ma bi ƙaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yanda kuke haka ake shugabantar ku eh ba ya mutsatsa kuke a kasar ba eh haka ko to haka ake ya mutso muku shugaba kai ka isai ka ce shugaban kasar ku sai ya zama musulmi sar? eh ka isa kuma yace shi sai ya zama ya zaki musulunci eh ba kai ba dole ce duka addini ne to duka addinin ne ai ba duka addini kam ɗaya ne in kuma kace ba ɗaya bane ka ƙaryata Allah don cewa inna dina inda Allahi islam addini kam ɗaya ne a wajen Allah shine musulunci to in kace addinai biyu ne fa hmm ashe akwai kuskure ba to yanda kuke kun ce kowa ya abin da ya ga dama to shi ya hau sai ya ce duk ɗaya daidai ne mai kyau ne kuma ya yawo mutso ku yanda ya ga dama ka yi ce musulunci ya hana cewa ba a ƙarƙashin musulunci yake shugabanci ba ko ka yi ce za ka jamar aya don ba da aya yake mulki ba da constitution sai dai ka ce masa a dokar ƙasa to yanzu kan majalisa za ta yi ca a kan shi ya taka dokar ƙasa ba fa dokar Allah ba yawa ya taka dokar ƙasa domin doka ta kaza wanda ta yi magana a kan kaza a kaza a kaza in ƙa'ida kaza ta faru kaza ne to yayayye kaza amma maganar Allah a cikin sura kaza ya hana ki a ai ba shugaban musulmai ba ne shugaban Najeriya ne To Najeriya ba kasar musulunci ba ce, akwai musulmai a cikin kasar. Musulmai ne kawai suke mallake da kasar? Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. To, kasa ce ta haɗaka ƙwarya ƙira. Ƙwarai da gaske. Ya ƙwarya ƙira take. A, ka je ka tambayi ba. <laughs> Don haka, yanda take hargitsatsa haka da a zo a zo ku sai a haɗa ku akan wata mahaɗa kai baka isa ka ce da baibul za a yi maka ba kai baka isa ka ce da ƙur'ani ba kai kuma baka zo ka ce da budanci ba ko ka ce da ainihin duk addinin ka kai ma sai ka aje zai a tafi a santa eh me yake nufi santa tsakiya shi ba can ba shi ba can ba Allah ya kyauta to don haka idan Allah ya bashi sai kai hakuri wace hasada za ka yi mishi dukanku ƙasar kuna ciki kuma ba a ware aka ce addinin musulunci ne ke tutiya ba amma idan da ƙasar ta musulunci ce ai kaga wani bai isa ma ya lallabo ya ce yana son mulki ba ko don haka yanzu akwai mutumin da zai je baya sallah kasar saudi ya ce zai zama shugaba hasili ma fa in baka haddace qur'ani ba baka isa ka zama sarki ba shi yasa ya rimo min duk yanda zaka yi kawai ya rima sai kaga ya dage sai ya zama hafizi don dole ne ka zama ka haddace qur'ani kafin ka zama sarki duk wanda ka ganshi yana sarautar nan ya haddace qur'ani yanzu haka idan da za a faɗi haka a nan yanzu da rima usmanu hafizi ne a to ko dai da haka dai ilar ya ko inda ya zan, da yanzu tilawar ta fi haka ƙarfi eh. don tun yana yaro zai yi ƙoƙari to to amma gaga mu ba mu ne mu ba a ka dai zama kana da ilimin zamani yawwa to wannan kaga ai ba wanda zai taso ya gale dan sai tafi haka nan ko akalla dai digirin nan sai an yi saboda shi ne ke gaba a kasar mu amma in ka tashi baka da ilimin firamare ka isa ka nemi wani mukami a kasar nan ba za ba eh ko ka haddace Bukhari da Muslim da Ibn Majah da Abu Dawud da Tirmidhi Qur'ani kuma tuntuni da ma ka haddace tun kana sha shida za a baka ne sai a ce bai da ilimi ko primary bai ba hmm. <laughs> Buhari ma aka ce bai fa fandire ba hmm. eh da ba za a bashi ba bai secondary ba sai da aka yi ta shari'a aka samu certificate din da sannan aka yadda ko ba yi ba ya taɓa ke ba bai yi ba to wancan ba bindiga ba ce wancan lokacin kwace ya yi wannan kuma yanzu zaɓarsa za a yi to don haka yanayin ƙasar ku haka ake tafiya kar ka zo kai ta zafi wai sai an aje ƙur'ani a abuja kai ma ka san ba wannan tsarin aka ɗauko ba kai ta addu'a dai allah ya sa hakan ta faru amma fa bai faru ba don muna nan a inda turawa suka aje mutu tukun yanzu yi kwarai eh, kuwa sai dai mai ta fata mai ta addu'a in Allah ya tashi canjin sai a yi eh Allah ya taimake mu kai dai karka zauna da jahilci karka yadda ka bar ɗanka da jahilci yauwa tun da dai ba a samun matsayi kowane iri sai an yi firamare an yi sakwandire an yi kaza to kai kokari yayanka su yi ko ba su yi mulkin ba dai ba za a musu wulakanci ba kuma karka yadda ka dora su a wannan kadai ba su da qur'ani ba su da sunna nan kuma ka kashe su ka maida su bayin duniya da na lahira yawwa karka yadda ka fifita ilimin duniya akan iliminka na addini ko da wai duk abin da za ka yi dai kaga ka assasa tauhidi a zuciyar 'ya'yanka sannan sai su nemi yanda za su san yanayin zaman duniyarsu ta yanda ba za su zama ƙauyawa ba a wulakanta su a hakan in Allah ya taimaka sai su ya samu hanyar da za su kare addininsu su kare wani daga cikin musulmai in sun ga za a mar wulaƙanci an gane wannan ko don shi ilimi ya yake akwai lokacin da zai amfani don haka hasada cuta ce a zuci kar ka zauna kana hasadar wani abu da Allah ya ba wani ka yi addu'a kawai idan bai dace da rayuwarka a addinance ko kuma a duniyance ka yi ta addu'a Allah ya maka canji sai kaga Allah ya canja ma amma haka kawai don ni'ima ta samu wani kana jin haushi ko kuma kai ta kyashi kana burin ta gushe bala'i ya same shi wannan sai Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa alam annal ummata ka sani fa al'ummar duniya lawita ma'adda za ta taru ala an yadurruka bi shay'in akan sai sun cutar da kai da wani abu lam yadurruka ba su isa su cutar da kai ba illa bi shay'in qad Allahu alayka sai dai da wani abu da dama can Allah ya rubuta cewa zai same ka amma don tsafe-tsafen matsafi don hassadar mahassadi da makarkashiya da zai rika yi duka sai ya gama ya cimma burinsa ya ga kaman ya ci nasara sai abun ya zama alheri zuwa ka wani yana iya yi maka tsafi tsafin ya yi tasiri don a samu damar kama shi a lahira bayan ya yi tasiri kuma sai Allah ya kawo sauƙi sai kuma bayan wannan din sai alherin da ya fi da ya zo ya mai gurin sai ya ji haushi kuma fiye da da ko ya maka a kan wani matsayi da ka samu sai a sauke ka in ana sauke ka wannan sai ka samu wanda ya fi shi sai ya ganka ka samu matsayin da ya fi wannan kaga wannan hasada ga mai rabo in ji bahaushe taki ne don haka ka tsaya kana taiwa wani hasada tamkar kana zuba masa taki ne a rayuwar shi gara ma ka tsaya ka dubi me ya kamata ka yi a rayuwarka kai ba wai ka tsaya kana neman me ya samu wani me ya rasa Allah ya taimake mu babu nahi tajassusi والتسمع لكلام من يكره استماعه malam ya aje wannan babin a matsayin ya nuna cewa an fahana binciken mutum sai an gano wani abu mummuna a jikinsa don a ɓata shi an hana wannan karkai ta bin diddigi ka bi hanyoyin da za ka bi sai ka gano wata illar da daga shi sai allansa kai kuma ka zo ka yada don ka bata shi a duniya wata li kalami man karahu istimawa, ko kuma kai ta bi ta bin hanyoyi sai ka ji wata magana da bai son wani ya ji kai kuma ka jiyo ta sai ka yada kowa ya ji wannan karamin babi ne yanzu menene ba a yi yanzu hanyoyi daban-daban ake bi sai an gano sirrin wani to wai shin idan aka ce za a bi sirri akwai mai tsira yanzu a nan in aka ce duk a bincike mu ba mai laifi sannan za a kai shi aljanna waye zai je wallahi ba mai zuwa barin ga muku har na ce wallahi ko ba mai zuwa to ai Allah ma ya sani ya kyale mu ko yace don ku tuba ai Allah ya san muna masa laifi shi yasa ya aje babin istighfari babin tuba kana tuba kuma zai yi abe ma shi bai son bata musulmi da fallasa shi kamar rusa musulunci shi musulmi ba a so a ko ka gani laifinsa kai kadai to kai shuru kar ka je ka rika fari don in ka fada din musulunci ka bata ɗaya daga cikin musulmai ya rushe yanzu musulmai sun rabu mai kwace riba ka ci ba a bincike a gano ko wayar mutum ya je kar ka shiga nan ka shiga na ka gano me yake gani tajassus ne wallahi tajassus ne kwamfuta sai ya je saboda ka san kwamfuta ka shiga nan ka shiga na ka ga sirrinsa tajassusi ne ko kuma ka bi hanyoyin kama sautinsa saboda kana da ilimin kwamfuta kai tabi kai tabi network ka kamo sautinsa ya da suwaye da suwaye yake magana don ka ji naji yana taɗi da wata naji yana kaza da yana kaza akwai hanyoyi malamu za kai ne baka da ilimin irin wannan kai kawai da cikin dari ne to irin wannan irin na da kenan eh to shi din yana da yawa ba ruwanka da sirrin mutum Yawwa, wai dan masaudu aka zo da wani bayanin yana tafe aka kamo masa wani ga wannan gemunsa duk ga ruwan giya yana bin gemunsa muka kama shi muka kawo shi ce kai mu an hana mu bincike yanzu kuna so sai mun farɗe shi mun ga abin da yake ciki giya ne ko ba giya ba <laughs> ko wannan irin ruwan giya ne kawai yake da irin wannan ruwan ba ruwan mu da binciken mutum yauwa mu ba a ce mu binciki mutum ba zahiri yau in muka same shi ga giyar yana sha to anan ne za mu yi masa hukunci ba ruwanmu kuma da tonon asirinsa sai mun gano don kun ga wani abu ya bi gemunsa ku ce kun same shi ya giya har gemu ba ruwa na ku yi cikin da shi ita mu an hana mu in yace mu an hana mu sahabi waye ya hana su annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma ba wanda kake so ya samu ka fallasa sai musulmi sai ka gano dai wace biya yake yi kuma ni ma ina tawa. to waye san adadinta eh yar dan adam kuma waye san adadinta ai dan adam mai kyau yake so a gani akwai mai wanda yake so ya bayyana mummuna in da wanda ya bayyana sai wanda ya zama tacaccen dan iska amma in dai mutum yana da ruhin musulunci kaga har bai so a gane yana laifi to mai imani ne mumini ne in dai har boyewa yake wanda yake tatacce shine wanda a fili yake yi ayo mu kuna ta boye boye ban ji tsoron Allah ba ma balle mutum to wannan ya kai matuka eh shi ya tabbatar wa duniya bai tsoron Allah ba wai balle mutum to duk wanda kaga yana tsoron mutum kar ya gani tsoron Allah ne yasa eh akwai guntun imani a zuciyarsa shi yasa bai so yayi tsiya a gaban jama'a ya san ba abun kirki bane bai halarta ba wanda ka kuma a fili yake yi tamkar ya ce bai yadda haramun bane in dai har bai ɓoyewa to kamar ya halatta bai ma yadda haram ba ne amma in bai bayyanawa ya yadda haramun ne a ɓoye yake wannan ka jale shi da Allah ko hukuma ne kai ko alkali ne kai sai ran da ya bayyana a fili da shaida tabbas gashi ku duba fa yanda aka tsananta yanda za a kama mazinaci eh me yasa Allah ya haka saboda ya san akwai masu yi kuma ya yi hakan ne don ya rufa musu asiri su tuba a yafe musu bai so a bata musulmai kata-kata su lalace sai ce sai in mutum hudu sun zo kowa ya gan shi tsinken kwalli cikin tandun kwalli kuma kai in baka ga haka ba ka zo za ka sha bulara tamani kaga dole kai gum eh to kai ba tafiya kawai ka gansu suna yi kace shegu ba zinata ko ba ka bane ka ganshi kawai ya yi fakin ya dauke wata mota eh kace shagen kaya aikinsa kenan wallahi oh yo kai yau kawai ka taba gani shi bai ma taba ganin ba fa kai ka gaya mar amma ya ce oh, kai yau ka gani <laughs> wai kai yau kawai ka taba gani kuma shi bai ma taba ganin ba amma saboda kaza akwai masu iya tadi wai kai yau ne ma ka taba gani <laughs> wannan labari tun yaushe ake yi to Allah ya sauke Ƙala Allah ta'ala wala tajassasu ku daina bin diddigin mutum sai kun binciki illarsa. In yana tafiyarsa ka gan shi kawai barshi ya wuce, yana dawowarsa barshi ya wuce, karka bi kana kiwonsa kamar tunkiya. Tunkiyar kama wani lokaci in ta fita haka za ta dawo, ba ka da rago a gida kuma ta haihu. Mm. <laughs> Mai ta murna. Mm? to ita ma baka bi ta ba balle mutum don haka ba ruwanka ba a sa ka kiwon mutane ba kanka aka ce ka kiwata ka lura da kanka kai din baka kauce ba eh in kaga za ka kauce ka hana ka ce kai ba a ce ka je nan ba kanka za ka kiwata ba wani ba yauwa wani bai wuce ka masa nasiha ba amma ba a saka ka ga mutum yana tafiya da daddare ka ce dan iska yau he na gure shi kai mm. tabin sa in ya kaga kamar zai waya ka tsaya waya ko eh sai kaga inda zashi to yanzu ka bi shi laifi yanzu a yanzu ka fi shi laifi don shi ba kama tsan me ya fito da shi bai na za shi tana iya yi wa shi din abin da kake zato ba shi ya guddo shi ba kai kuma abin da kake yi yanzu haramun ne ka taka aya wala ta jassasu kuma kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bi ghairi maktasabu faqad tamalu Hutanan wa ithman mubina wannan aya a zahiri ba muhallinta bane amma a bayani idan aka yi wa mutum sai a gane dalilin da ya sa imamun nauri ya kawo ta. Domin bin diddigi ɗin da kake yi, ba wai aya tana magana akan bincike ba ne, tana magana ne akan mai yin haka ɗin yana cutar da mutane. kuma a can Allah ya ce wa'inda suke cutar da muminai maza da muminai mata bi gairi maktasabu ba akan abun da suka yi ba to ita ayar asalinta tana magana ne akan masu cewa wannan mazinaci ne wannan ɗan caca ne wannan ɗan fashi ne wannan ɗan kaza ne haka kawai kuma bai taba gani ba bai tabbatar ba kuma wannan mutumin ba aikinsa ba ne wannan baiwar Allah ba aikinta ba ne kuma aka ce tana yi to kaga ka cutar da shi mumini ne ba aikinsa ba ne mumina ce ba aikinta ba kuma kace tana yi kace yana yi kaga ka cutar da su wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati asali wannan bawan Allah da aka da munafukai suka jefe shi da kagen ya nemi Aisha ko hmm. dalilin ayar kenan to duk sai ayar ta gane ta ce lalle wa'yanda suke cutar da muminai maza da muminai mata su ce sun yi wani abu bigairi maktasabu ba tare da abun da suka yi ba faɗaɗi ta malubu hutana sun faɗauki kiran ƙarya mai nauyi a kansu wa isman ga zunubin abun ya girmama mubinan kuma a fili a bayyane tunda kai da kanka baka tabbatar da yayi baka ce yayi to wannan shi ya sa sai aka ce to ne bin diddigin wayansu sai ya gano akwai abin da ya zarge ka da shi idan da za ka ɓace mara wani wuri yayi yayi ka ɓata sai ce shegen kaya ya gani ya buya aikinsa ne eh. to kaga ka jefe shi da gidan karya faƙadi tamalta butanan wa isman mubina a lokacin kaka ka ɗauki gidan karya ka rungumi zunubi mai girma don haka ya rage naka kuma ranar gobe kiyama idan kuma ka zo ka fada wa wani ka yi matan ƙazafi kuma idan aka tashi alkiyama kana da laifin ƙazafi bulalu tamanin na jahannama wa nabi huraira ta radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala iyyakum wasan. to wai me ya hada ku da zato ne ka ku da zato haka kawai ka zaci mugun abu ga ɗan adam musulmi ni ɗan uwanka ba za ka zata masa alheri ba ga ayyukan alheri a fili yana gani eh? ga shi fa kaga lokacin da ya zo aka yi asuba da shi kaga an yi azahar da shi kana kallo aka yi la'asar kana kallo aka yi magariba da shi ka gan shi ya yi ishayi har ma ka gan shi yana yaje makaranta ka gan shi yana aikin alheri kata-kata duk bai ishe ka ka bada labari ba sai ka lallaba wani sharri yake yi kai sharri kawai kake so ka gano duk aikin sannan na fili na alheri bai ishe ka labari ba sai ka gano illa hmm? to wallahi ka shedinku da zato in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna zanna shi fa zato akzabul hadis shine yafi ƙarya ƙarya a labari akzabul hadis taɗin da ya fi zama ƙarya ba kamar taɗin ina zaton bawan Allah nan fa kudin nan nasa ba na Allah da annabi ba ƙazan ba haushe ya ce Allah da annabi e eh, kudin nan ba na Allah da annabi ba ne to na waye na tsafi ne fashi yake bai wuce haka ba wai tukunna ma marayun nan ya maida abin su kudin su kuwa ya yaushe to ina ya maida duk da su yayi kan nan shikenan to taɗin da ya fi ƙarya ƙarya kenan taɗin da aka ce ina zaton fa ga zato na fa in dai sharri zai faɗi to ƙarya annan kuma ƙaryar da ta fi ƙarya ƙarya akzab in aka ce akzabu wato mafi ƙarya a cikin taɗi duka babu taɗin da aka ce ina tsammanin fa mutumin nan ina zaton wannan to wannan a makaryatan ma kai kafi kowa e a ba kowane tsammani ba ne ake magana tsammanin da za ka liƙa wa musulmi ɓaci shi yake magana eh ina tsammani in Allah ya da misalin ƙarfe biyu zan zo in Allah ya so ina tsammanin da in sha Allahu, ba wani shungulla da zai tare na a wannan lokacin don in abu kaza ne daga ƙarfe goma sha ɗaya ne muke zuwa sha biyu kaga a wannan lokacin daga sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya duka firi nake har karfe biyu dukan in Allah ya yarda za ka zo ina tsammanin ba wani abu kawai wannan ba irin shi ake magana ba ga ya wuce wannan ba ina tsammanin wajen Esther yake zuwa don yanzu ta wuce ga ya bita baya wai yana tsammani ko kuma kawai kuna zaune a majalisi sai wata ta wuce kuka kakkalli juna da aka jima sai ce na iya eh, ina to shi kenan ina zuwa ina zuwa ce shayyar kaya zai bi ta wallahi <laughs> binta zai kaji wai mu zai mai mu zai raina wa wayo <laughs> eh ita zai bi wallahi wannan kan ma ko zato bai cewa ita zai bi wallahi <laughs> to Allah ya zama ge to wannan duka haramun ne yan uwa wala ta hassasu ku daina shauraro taɗin wani da yake yi da wani ya buga waya kaji muryar mace sai ka ce sai daji to kanwarsa ce yayarsa ce mai gidansa ce ko kuma a'a mahaifiyarsa ce gwaggwansa ce yafin duwarsa ce ko shi kenan dan adam bai da dangi mata akwai dangi ma ɗamana. Eh? To wata kuma fatawa ma take bugawa Malam Musa me hukuncin haila. Na santa? Ko baka santa ba tunda da kai malami ne nan banka ya yaɗu ai. Ba za ka bata amsa ba ne? To sai ka bata. To shi kenan sai a ce kai kaza yake yi? <laughs> <laughs> <laughs> Ah, shi addini musulunci ba wai so yake kawai a lalata mutane duk su lalace ba so ake duk su gyaru ai Allahu ya firu zunuba jami'an yace go to kai Allah ba baya so a lalace yace ce ku rika tuba zan yafe muku ko kai kuma so kake kowa ya baci Allah ya sauye a daina matsawa da zurfafawa ba kyau wala ta hassasu, wala ta jassasu, malamai suka ce ta ta hassasu tahassasu tajassasu tajassasu shine kai ta bin mutum sai gano gano aikin da zai yi ta hassasu kuma shine kai ta shaurarawa sai kaji me yake faɗi eh me yake cewa ko ka zo gindin dangarsa yana tadi a gida ka rika sai kaji me yake yi cewa hmm. wani tadi suke yi ko kuma wayansu mutane sun zauna ka zo wucewa cikin duhu he karabe wani munafurci suke ga ka kuma kai fa yanzu ne munafuki eh amma bari in ji wani munafurci suke kulla kuma ga ka munafuki in haka kake so kai sallama mana in ba munafuki bane kai kai sallama ka iso za su bar magana to kenan kai munafuki ne amma ka ce wai bari in ji munafurcin da suke kullawa to an hana tahassus an hana tajassus wala tanafasu kada ku rinka gasar duniya eh, gasar neman duniya wallahi ni ma ina yi jin wallahi gidan nan da ya na yi wanda ya fi nashi wa ai ma yanzu na daina sayan kaya a lagos dubai zan je wa ai ma yanzu kaza wani a ce ya yi kaza ni ba zan yi ba hawa allah ya sauye ba haka ake so ba ta na kwaso. hakan zai mantar da ku lahira ku dawo ku zama 'yan duniya lahira baka da ginin komi ka zo ku ta gina duniya ba ku gina ko bukka ɗaya ba a lahira a lahira ne Allah ya ce ku yi tanafus wa fi zalika fi suna. sari'u ila maghfiratin min rabbikum sari'u ila jannatin ardu samawati wal wannan ana son ku yi rige-rige a neman aljanna ku yi rige-rige wajen neman gafara ku yi rige-rige wajen ibada ka ji mutum kai wani izinsa ishirin yanzu a hadda to bari wallahi ba zan yadda ba ya riga ni haddace qur'ani izu ishirin ina goma sai ka dage ba dare ba rana kai tai sai ka kamo shi ka yi kudurin sai ka wuce shi shi kuma ya ce wane kai to wannan ana so idan da matasa suna gasar hadda ƙura'ani damuna da mahaddara da yawa kamar yadda suke gasar yin kudi ko wata shekara kafin soja ya zo aka yi ta gasar roba-roba kowane matashi sai ya yi roba karasa ba yaushe ya samu kudinta shi ma ya yi kombo to ku yi ƙoƙari mana ku yi gasar hadda ku aje lokaci na haddace ƙur'ani ku aje lokaci na haddace hadisan manzon Allah ku aje lokaci na haddace mutun na furu'a wa fi zalika irin wannan ne falyata nafasil mutanafisuna masu gasa aka ce su yi ba a duniya ba gasar duniya tana hallaka mutum ta maida shi dan duniya in mutum ya ce zai yi gasa da kai a duniya ka ce wa oh, ni fa duniya dama ba ita na zo nema ba wannan ina neman halal ina ne da zan gyara ibada ta ka je kai ta yi kai ta yi ina neman rufin asiri ne yadda zan bauta wa Allah don in ka zauna bautar Allah baka da abun duniyar ma ba zai zahirar ba za ta samu ba shi yasa nake ne amma idan da akwai wata hanyar da ake samu ba tare da an nema ba ma ni da kawai ba zan yi ba ma don Allah ne yake mu nema wai za ku yake salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi amma bai ce to kar watsa wasa fa yace wazkurullaha kaseeran amma ba ku rika tuna Allah da yawa ba wai ku manta tunanin Allah ba ku ta tuna duniya da yawa tunanin Allah kadan ba tunanin Allah ne aka ce da yawa la'allakum ne. ya hun ko to yanzu idan kuma muka tuna duniya da yawa fa tufsirun sai ku yi asara to atanafus fi amri duniya mamnu'un neman rige-rige da gogoriyo da gasar abun duniya wannan an hana an gane ko? haba haba tokke ɗiɗi o wodi fa wallahi sai to mi waɗiɗi ko iguika kaza ba mu kawai sai ya ɓalle ya tafi rani da shanunsa ishirin sai ya dawo da hamsin ina ya samu goma goma aihuwa suka yi har suka girma? eh To yanzu wannan da haka za a samu aljanna, rige-rigen neman tara abin duniya kawai. To wannan matsala ne shi yake hallaka mutane, sai ya sa ka ka shiga kashe mutane, ka shiga isa mutane asara, ka shiga cutar jama'a, a kasuwarka ka zama mai algushu ka zama mai coge ka zama mai tanajush ka zama bai kori za ka iya yi kai dai ka tara abun duniya amma idan ba shi ne ka ba kana ɗauke da wa ma kalakatul jinna wal insa illa li duni dinka kana ɗauke da eh, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna to za ka tsaya akan halal dukiyarka komi yawanta kuma a hanyar halal karuwa ne domin tsayuwar da kai ma kana bin diddigi da doka a kasuwancinka doka a kiwonka doka a aikinka doka a sana'arka shi kansa ibada ne to amma kakkaucewa akan kawai abu ya taru ko ta halin kaka wannan shine tanafusin da aka hana ana wala tahasadu muhallu shahi ku daina yau junan ku hasada hasada kawai don Allah ya ba mutum abu sai ka zuba hasada ita take kawo tanafus kana yi wa wani hasada shi zai sa ka ce bari sai yi wanda ya fi nashi to hasadarsa kake ke. addini ake so in yayi kai kuma ka dage ne ka fi shi kokari duk irin wannan ne su a su sayyidina abubakar su usmanu su aliyu su abdurrahman suke yi radiyallahu ta'ala anhu Sai na umar yace yau sai na fi abubakar yaje ya kawo yace rabin dukiya ta duk na bada taimaki addinin Allah ya rasulullah aka ce Allah ya saka ma da alheri Allah ya yi albarka abubakar kaga shi kuma dukiyar duka ya kawo Allah ya ya ce abubakar na daina ma ni jayayya da kai ni na san kawai duk sanda na yi gwagwariyo da kai sai ka riga ni duk sanda muka zuba da kai sai ka riga ni sai ka tsere ni kaga su a nan ne suke gasa a gani wala ta babu ku daina yi wa junanku keta ƙeta tana sa hasada albugudu tun a littafin farko na fikihun mai aka ce mana da aka ce wa alaihi kazib kaza kaza kaza aka ce walbugudu da da ƙeta ƙiyayya ka ji kawai katsani mutum haushinsa kake ji kana kufurce da shi akan wani abun da bai kai ya kawo ba ba Allah ya ƙi ba ba manzon Allah ba bai ƙi Qur'ani ba bai ƙi sunna ba amma ka ne shi to wannan haramun ne mamnu'un abun da aka hana ne wala tadabaru kuma an hana gaba a musulunci tadabur kaga mutum ka juya baya kai nan shi ma ya ganka ya juya yi nan ba ku so ma ku haɗu ku tattauna saboda me soyayya ce mm-hmm. saboda kuna murna da juna mm-hmm. saboda tsabar kiyayya da yi wa juna hasada shi yasa har kuke juya wa junanku baya musulmi kuma ɗan uwanka bai ki Allah ba bai ki manzon Allah ba bai ki Qur'ani ba bai ki sunna ba amma kuma ka zuba masa karan tsara kai haza haramun mamnu'un annabi sallallahu alaihi wasallam yaje, wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayin Allah yan uwa duk inda kaga musulmi matukar bai ki sunnar manzon Allah ba bai ki qur'ani ba bai ki musulunci ba to ka maida shi dan uwa bawan Allah ɗan uwa kunu ibadan ibadallahi nan. ku zama bayin Allah ɗan uwan juna kama marakun kamar yadda Allah ya umurce ku muslimu akhul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne la yazlimuhu musulmi bai zalintar musulmi dan uwan shi haka ne yanzu kuma haka ake aiwatarwa eh yanzu in ka ji mutum yana kuka an zalunce shi kar ka dauka kafuri ne ya zalunce shi yawanci musulman ne suke zaluntar juna kuma in ka taba mu ce mu manzon Allah muke so kuma ya hana mu mun ki bari wa muke bi annabi Muhammadu to ya hana zalintar juna muna zalintar juna la yazlimu almuslimu aqul muslim musulmi dan uwan musulmi ne fa la yazlimu bai zaluntar musulmi dan uwan shi wala yakhzuluhu bai ganin shi cikin halaka yayi wuce bai taimake shi ba shine izlan kaga mutum zai rubta a bala'i ka wuce baka aga zamar ba hazalta ku. ka tabar da shi kenan kaga yace walki zilanu ko da tabewa to tabarwa kizlanu tabarwa ba tabewa ba tabarwa ka tabar da shi wala yahzuluhu ba zai tabar da shi ba attabawa eh wala yaqiruhu ko sannan kuma ba zai wulakanta shi ba kidola jawo banza kai dan uwana to wai da me ka bi shi wannan wulaƙanta shi kai ihtiqar al-ihana ko al-ihanatu al-ihtiqaru ka wulaƙanta shi ka maida shi shi ba kowan komi bane ka ji shi fa wani banza a banza da shi wai banzan ma a banza eh? da shi ma aka yi asubahi da shi aka yi azhar da shi aka yi la'asar ya yi kalmar shahada yana karatun ƙorani, yana ƙiyamun laili yana yin zakka yana sadaka ya ƙila ma taɓa zuwa hajji ko yana da burin zai je ko yana ayyukan addini ka ce masa banza a banza wofi ihtiqa ka wulaƙanta shi kai da Allah ba irin ku ake shauraron ku ba ba da irin ku ake magana ba don Allah wai ba da irin ku ake magana ba musulmi haƙuri za ka ba shi ko da ganawa za ku yi fa sai kun roƙi ɗan uwanku in za ku gana ba aka ce kuna uku karka tashi ka ɗau ɗan uwanka ku koma gefe ku yi wani taɗi ɗayan yana zaune sai in kun ba shi haƙuri ko kuma in wani ya zo sun zauna su biyu ya magana mutane suna magana kai ma kana sa baki kaga shi bai ma kai matsayin wai mutum ba wai ga Allah kai kuma ana magana kana magana duka wannan yana fita daga bakin mutane kuma wannan kaɗan ne ma daga cikin irin wulaƙanci da mutane suke furtawa a bakinsu zuwa gun ‘yan uwansu ko musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam yace attaqawa ha huna tsoron Allah anan yake attaqawa ha huna tsoron Allah anan yake wai shiru ila sadari yana nuna kirjinsa kenan tsoron Allah a zuci yake fa tsoron Allah a zuci yake fa akwai wani wanda kake ga wulakantacce ne a wajen Allah babba ne don Allah ce inna akramakum indallahi atqakum wani za a ga wa'azi yake yi amma bai kai takaro wani mai shauraron wa'azin ba wani ya haddace ƙur'ani bai kai taƙawar mai fatiha da nasi ba haka sura biyu ya iya ko amma yana da takawa da kyakkyawan buri da kyakkyawan manufa wannan kuma ya haddace ƙur'ani da mummunar manufa don haka takawan nan tana nan a zuci kar ka ga mutum haka kawai ka kama wulakanta shi matukar musulmi ne inna akramakum indallahi atqakum don wannan ya zo da katuwar riga ko da hula tana kelli ta sha guga wannan kuma ya zo da yamutsatsar riga ba guga da yamutsatsar hula gab da kansa sa kallon sama da ƙasa ina za ka je mana ina to ka zauna a nan mana ina za ka wuce nan zauna a wurin zuwa Allah kuma a wajen Allah duk ya fi ku ba masallaci bane ba to in ma ina ne amma wancan da ya taho da wannan karangar ya goge ta tana raka kaura kau. a dan alaji bismillah bismillah ko eh. shi kam wannan kuma zai bawan Allah ina ka je wannan fa wai mai mutumin kirki kenan ce mar bawan Allah kai ji mana malam ina zaka ina zaka to wai zaura wuri da Allah wannan wulakanci ne ai attaqawa hauna wa yashiru ila sadrihi salasa marratin eh Allah ya sauƙaƙe ina muke a ah, bi hasbi imri'in min sharri annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ishi mutun sharri an ya hakira akahul muslim a ce ka ka tozarta dan uwanka musulmi to in ma da kai baka da wani sharri a rayuwarka to wannan kadai ma ya ishe ka ka tashi da wannan kadai ya ishe ka sharri ya ishe ka sharrin zuwa gaban Allah aje ma baka taba yin wani sharri ba Wulaƙanta wannan ɗan uwa musulmi da kai kawai to kai yanzu kam sharri ya ishe ka ya isa kana ko baka ƙara ba bi hasbi mri'in sharri ya kai isar mutum ta gefen sharri bai ce dai ta gefen wasu abu ba ta gefen sharri kam an dai har ka wulakanta ɗan uwa musulmi to ya ishe ka a ce an yi haƙira a ƙahun musulmi mutum gashi na yana wulaƙanta ɗan uwansa musulmi kullum Musulmi, ai kowane musulmi alal Musulmi akan ɗan uwansa musulmi ya kamata a gane cewa haramun damu ya haramta ka zubar masa da jini ɗan uwa musulmi ba a zub da jininsa wa irgu ba a zubar haka ne ko eh haka nan wa irgu ba a kuma zubar masa da mutuncinsa wa maluhu ba a kuma ci masa dukiyarsa dan uwa musulmi ko a ciniki karka bi hanyoyin da zaka bi ka masa wayo ka ci masa dala dan uwanka ne musulmi karka danne masa haƙƙi ta kowace hanya wasu kuma musulman ne suke yawo suna fuwan nayi suna cutar mutum musulmai ‘yan uwansu, sai ka ji wani an damfare shi dubu ɗari, wani dubu ɗari, wani miliyon, wani dubu biyar, wani goma. Gwargwadon yadda ya same ka haka zai cuce ka yi gaba. Kuma in azahar ta yi kaga ya yi alwala. To haramun ne ka zub da jinin ɗan uwanka musulmi. wani kuma musulmin ne sai ya je ya tare hanya ya kashe yan uwansa musulmi su ya kwace musu kuɗi kaga an ce zub da jinin haramun ne ya zubar cin dukiyar su haramun ne ya ci malam ce, wa aklu amwalin nasi bi ghairi bibin nafsi ko cin dukiyar mutane haramun ne ba da son rai ba ka bi wata hanyar da ba yardan maka yayi ba ka ci kwabonsa to haramun ne kowane irin wayo ka yi ba ƙwarewa ba ne haram ne kawai ka ɗebo wa kanka ranar tashin alkiyama kuma sai ka biya inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wai haka kawai ku kuke kallon jiki in ka gaba mutum da tarin wuya da tarin babban riga da hula kyakkyawa da mota kyakkyawa daga ya zo ku girmama shi to shi Allah ma kuna zamani irin wayannan yake girmamawa o oh, me imani me takawa shi Allah yake girmamawa duk wulakantuwarsa ko da jan gindi yake in dai yana da takawa shi babba ne abun Allah la yanzuru ila ajsadikum ba wai jikinku yake kallo ba ya ce a wannan haɗaɗɗe ne wala ila suwarikum ba kuma surar jikinka ba in surar jiki ne a yi da ba a zagi munafukai ba ko da ba a ɓata munafukai a ƙur'ani ba don munafukai sun iya shiga irin ta addini ma ko kana zamani yanzu duk wanda ka ganshi da babbar riga da alkyabba da rawani da ƙaton jarbi hakan yake ko ku duk wanda ka ganshi kawai da ƙananan kaya shi kenan shi dan iska ne akwai wanda za a ganshi da t-shirt da wando kansa ko ba hula ma amma ya fi mai wannan rawanin da mai imani don yana ibada don Allah wani ba addinin kawai yake bi yana ci da shi al'aklu bid dini yana ci da addini ne kawai wannan fa yana addinin ne shi shi kuma da addinin wancan kawai yana bin addinin ne don ya ci wannan kuma yana bin addinin don ya gane ya yi to ka ɗauka wai shi Allah shi ma ku yake kallo surarka da irin shigarka da irin yanayinka in ka shigar malamai sai Allah ce wannan malami ne kawai in ka yi shigar mulki a ce ka wannan duk yadda aka yana da matsayi kar mutum ya wulakanta shi shiga uku Allah ma haka ne mm. a ruwan Allah da kallon jikinka ko surar jikinka shi zuciyarka yake kallo shi ya sa ya ce walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum zuciyarka da aikinka yake kallo munafukai in suka je gaban manzon Allah har kuka suke in yana wa'azi ga kalamai masu kyau kai ya rasulullahi ka taimake mu a Madina kai mun ji dadin zuwanka kai alhamdulillah can ciki kuma haushin manzon Allah yake ji in suka koma gefe su ya su munafukai ba wanda suke jin haushi sai muhajirai masu imani da al'ansar inda suka yi imani na gaske shi yasa har wani lokaci suka ce eh, la kuri jannal a azumin al'adal wai su wa'yannan ɗin su ne ƙasƙantattu su al'azu sai sun yi hanyar da suka bi duka suka fudda wa'yannan daga madina akwai lokacin da suka ce kuma la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu ku kuka ɗaure musu gindiya kuna taimaka musu da abinci yanzu inda duk mun haɗa kanmu ba mu ba su komai ba ai da sun bar mana garin mu amma in sun zo gaban manzo Allah kuma har kuka suke yi shi yasa Allah ya ce wa idza ra'aytahum tujibuka ajsam in ka gansu ka kaga jikinsu sai ya baka sha'awa sai ka dauka masu imani ne sai ka dauka manyan mutane ne sai ka ɗauka masu daraja ne wa in ya bulu tas ma'ali ƙauli in suna magana kuma kai za ka tsaya ka shaurari maganarsu za ka ji suna kwantar da magana kamar suna sonka kamar sun yadda da kai kamar ɗari bisa ɗari kuna tare amma bakinsu ne kawai suke baka zuciyarku a kanka Tas ma'ali kauli Allah kuma yanda yake kallon su ka annahum khushubun musannada daidai suke da katakon da aka tsari aka gindile aka azara a jingine haka Allah ke kallon su ku kuke ganin su da kima da daraja sun sa riguna sun sa kaza suna bayanai suna gamsar da ku a wajen Allah kamar azara a jingine suke ka annahum khushubun musannadatu kai ka ce ku tutturen katako ne a jingine haka Allah yake ganin su ku kuke ganin darajar su shi Allah ba jikin yake kallo ko surar ba yana kallon me qulubikum wa a'malikum to me yasa aka hada a'mal da qulub eh a'mal da qulub idan aka ce al'amalu wal ƙulubu. kaga aikin ka dai sai an duba shi aikin naka kan irin shi aka ce a yi ya yi daidai da wanda Allah ya ce ka yi ya bi karantarwar manzon Allah eh to sai a dubi zuciyarka kuma don Allah kai eh to kai na Allah ne shi yasa Allah ya ce yanzuru ila qulubikum wa amalikum in ya dubi zuciyarka ya ga don Allah kake yi amma kuma aikinka bidi'a ne ba ruwan Allah da kai kuma in ya kalli bidi'a kake yi zuciyarka don Allah ba ruwansa da kai in kuma ya kalli ba don Allah kake ba amma aikin kyakkyawa kake irin wanda Allah ya ce ayi irin wanda annabi ya ce ayi a cikin jama'a don kai ma ka bata a rububi kayi aikin daidai da na ƙur'ani daidai da na sunna amma ba don Allah ba ba ruwan Allah da kai dole sai an samu zuciyarka don Allah kake aikinka kuma umurnin Allah ne umurnin manzon Allah ne ba kagaggen aiki kake ba ba bid'a'en aiki ba kun ga hikimar haɗa abu biyun ko to dole ne mutum sai yayi ikhlasi aikinsa sai yayi mutaba'a don ka yi ikilafi don Allah na yi, to ai kuma bai dace da na Allah ba, bai dace da na manzon Allah ba, wanda ya ce ya yi, aikin banza ne niyyar ka kyakkyawa ba ta yi aiki ba. Kuma in kai aikin haka Allah ya ce, ko ba haka Allah ya ce ba, yi eh, haka Allah ya ce, ba haka manzon Allah ya ce, bai eh, haka manzon Allah ya ce, sai Allah ce, to amma ba don ni kai ba. Nan ma ba amfani, dole ne zai dubi zuciyarka ya dubi aikinka. watakila ka kwana kana rawa kana kiri ka ce don Allah ka yi don son annabi ka yi to haka annabin ya yi haka ya ce a yi Allah ya ce a yi to niyyar ka duk koda tana da kyau aikin banza ne yanzu ila qulubikum wa a'malikum Allah ya wa bi riwayatin wala tahasadu a wata riwaya ce banda hasada mun yi bayani wala bagaru, banda kiyayya keta mun yi bayani wala jassasu banda kai tabi ka gano irin aikin da yake mummuna wala hassasu, kar ku rika shaurara kuna bin diddigi sai kun ji maganganun wayansu kuma ba sa so a ji wayannan maganganu wala najashu banda gwarji gwarji a ciniki gwarji a wata rayuwa gwarji a nema wai yanzu wannan yarinyar kake nema zuriyar mayu eh ashe sai yana neman ta eh sai zo ta mace wai kai wannan yari dama kuma su dan din su sun yarda da mayu yace wai kai wannan yarinya kake nema zuriyar mayu Allah ya sauke Allah ya kyauta ko da yake abinda mutum yake so Eh. <laughs> eh wai wannan yarinyar ita kake nema ce eh to za ka iya auren ta kam gidan fa akwai matsala kuma yarinyar nan ma to ko da yake to in tana son ka kila ba damuwa kaga ya dan goggobe maka tunani dai ya tafi shi bai ce ma kaza bane bai fito ya gaya maka ba amma kuma ya yi maka wata isharar da gaba ɗaya ya kaji abin ya rabu so yake jikinka ya mutu ko ka tsaya ka je kana bincike a wani wuri har ta ji labari kana tuhumar da maika, ko ta ji labari kana tuhumar da illoli kaga sai ku bata shikenan shi wannan kanansa ya aura ko abokinsa ko kuma ciniki ake yi kaji ana kokarin za a saida mishi sai ka zo ka ce ya wannan ba ina so ya muna ciniki sai ya duba ya duba ya ce a ah, wannan ko dubu talatin ne alquran zan saya shi kuma an saida masa dubu goma sha takwas ana kokarin ya iso 20 ya duba ya duba ce wallahi wani yana gaya wa abokinsa a gefe kuma suna ji ce hmm. wallahi inda bai saya ba ko talatin ne zan biya wallahi ko talatin kuma ba zai biya ba fa bai da ko nera. kawai wannan mai sayan in yi sai ya ce to a sayar mun ishirin da kuma a isha takwas ɗin ana ta ƙoƙari ga wayannan ce to kana ji da wancan ya zo na ce maka kana yi na ce kana yi to in za ka saya ka saya in ba za ka saya ba gara ka buɗa wasu su shiga yi kai ka tsare yanzu baka ji abin da wancan ya ce ba ne yace eh to wannan ai magana ce kawai yayi eh, to amma dai ai shi ma so yake yace ba ko 30 aka sai wannan ba matsala kuma gwarza saki gwarza shi kawai yayi ko dai yana so yayi wa mai saidawar mugunta ko kuma yana so ya loba mai saye kaga idan mai saye dama sa bai kai ba ko yana so dole ya haƙura kaga ya loba mai sayarwa nawa aka taya wannan ya ce ishirin ce tab to Allah kawo kasuwa sai ya gaba ya wuri? yana ta an hana ishirin an hana ishirin shi an ce ko talatin wai ina mutumin nan kaga da zai dawo mu sai mari ya tafi to gwarji ne gwarji ne wannan haramun ne ka yi wa ɗan'uwanka musulmi irin wannan malam sani ke gaya mu wata tsohuwa ta wuni tana yawo da zakara wata haka ba suka yi mata wallahi eh suka taya mata kudi mai yawa daga karon fari ɗaya ne ya tare ta hana wani ya saya ta hana sai ɗan ya ce to bari a tsohuwan nan tsiya ce tsohuwa zakaran nan ki sayar mun ɗari takwas ce a'a ƙara dai ya ce ni ma bai wuce in sai da dubu ɗaya ba tun a lokacin fa lokacin da akuya ne kawai take haka ya ce a ni ma kai na ɗari biyu kawai nake tsammani zan samu don na san dai za a saya dubu ɗaya kam to ita kuma tsohuwa tana ga har ɗari biyu zai ci ya gaskiya ba za ta sayar ba ya ce to je ki duk inda ta je nawa aka taya zakara ce ɗari takwas ya ce kaf ta yi ta yawo da shi tun tana rike da shi a hannu har a kirji ta gaji ba wanda ya tsaya ga wannan an cuce ta ga ya cutar da ita haramun ne ta tanajushi duk hanyar da ka bi ka gwarza ka bata cinikin wasu shi ake cewa tanajushi ko kuma ka bata wata mu'amala ko da ba ciniki ba shi ake kira tanajushi ko da wani ne ka gan shi da wani yaro suna mu'amala yana jin daɗin yaron kace zaka kawo wani zaka kawo mar wani yaro mai kirki sai kuka hada baki da wannan yaro sai ya rika dan yi masa sata sai ya rika dan yin kokari yana dan cusawa a jikin hmm, a jikin kayan wancan in an zo an yi bincike an bincike a tar da wancan ne ya boye me za a yi sai a ce munafikin yaro sai a kore shi kaga wannan ya masa mugunta wannan mata naju shine yana kokari ne ture shi daga inda yake samu kaga ya masa sharri to ire-iren abubuwan da duk kasancewa za ka yi mu karkashiya wata mu'amala ka rusa ta ko ciniki ko maganganu na aure ko maganganu na wani kwamitin da za a haɗa a yi dan kamfani ko wani abu sai ka zo ka kawo wata maganan da za ka rusa wannan da kwaɗayin za ka kawo abin da ya fi shi kuma alhali ba gaskiya ba ne shi ne ake cewa ta Eh. ya ce wa kunu lahi ku daina yaudarar juna ku zama ‘yan uwan juna ibadan ibadallah bayin Allah ikhiwanan ‘yan uwan juna wa fi riwayatin la taqaqu ku daina yanke alaka tsakaninku musulmi da musulmi ku daina yanke alaka wa in sai kayan wani Allah ya sauke ai wallahi in duk garin nan ba homo ba zan saya abun wani ba in duk garin nan ba zan saya ba wannan ka yanke alaƙa tsakaninka da ɗan uwanka musulmi bai da amfani in shi kadai ne mutum wallahi in shi kadai ne na rabu da shi kenan wannan ba kyau taqaqu kada ku yanke alaka tsakaninku musulmi ne dan uwanka ai wala ta dabaru, kuma ku daina juya wa junanku baya wannan mun yi bayani wala tabagabu ku daina kin juna kuna gaba wala ta hasadu ku daina yi wa junanku hasada wa kunu ibadallahi ikhwana wannan a wannan ruwayar kenan wa fi riwayatin la hajaru ku daina kaurace wa juna da kana zuwa gun mutum haka kawai ya baka haushi sai ka daina shi ma ya daina. ku kaurace wa junanku da kana bashi sai ka bari ka kaurace masa wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'dhin kada ka rinka ciniki akan cinikin dan uwanka in mutum ya riga yana ciniki har an kai ga za a sallama masa dokar ka zo ka danna tayinka akan nashi rawahul muslim rawahu muslim muslim ya ruwaito shi bi kulli hadhihi riwayat duk wayannan ruwayoyin akwai kalar riwayar muslim a ciki warawal bukhari aksaruha amma mafi yawan wasu bangarorin mafi yawa din bukhari ya ruwaito su kaga kenan sun yi musharaka a ruwayar wayannan hadisan dukkan su ingantattu ne kenan eh dukkan hadisai ne ingantattu ba wani da'ifin hadisi a cikin karatun da muka yi sai wancan na fari da muka karanta a babu tarimul hasadi wanda aka ce iyyakum wal hasadu fa innal hasada yaqulu al hasanati kama taqulu an narul haqaba aw ushba wannan shine kawai da'ifin hadisi sauran duka ingantattu ne Allah ta'ala muke roƙo ya datar da mu don haka 'yan uwa musulmi waɗannan hadisai fa don mu aka yi musulmai don mu gane rayuwar da ya kamata mu yi a tsakaninmu sai mu tsaya mu duba shin yanzu hadisan nan muna amfani da su ko ku dai an watsar da su gefe to yin an watsar da su gefe wallahi a ɗauko su don ba mai zuwa aljanna sai wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saba musu kuma saba wa manzon Allah ne don manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayi wa'annan bayanai kuma ku duba yanda shaidan yake aiki a tsakaninmu mu damu da cikin kafur kafurai ba kamar yanda ya damu da raba cikin musulmai don su musulmai su ne gyararru shi yasa shaidan yake so ya tabata su suna tabata junansu sai ya bata ya bata sai ya samu wakilai a cikin mutanen su ma su shiga su yi tabata eh. shayadinul insi wal jinni ke hmm. shaydanun mutane da na aljanna wannan ya bata wancan wayancan su bata wayancan waccan ta bata waccan waccan ta bata wancan shikenan sai kaga in an hadu ba abinda ake labari sai wane ya lalace wane ya iskanci, wane ya yi kaza wane ya zama kaza wane kaza <coughs> kuma ba wani labari tabbatacce banda wanda ya bayyana dan iska ne a fili yake yi bai tsoron Allah bai tsoron mutane wannan ba shi ba ne ake magana don ka faɗi ya yi wannan ba laifi ba ne, kowa yana gani yana yi amma mutumin da yake ɓoye sirrinsa yake ɓoye illolinsa har yi ƙoƙari sai ka gano kuma in ka gano kai kaɗai wani bai sani ba karka yadda wani ya sani karka ba zama sanadin lalacewarsa a gari ka kyale shi da ubangiji la'allahu ya tumu wa la'allahu ya stagfir ta yi ya tuba ya nemi gafara kuma Allah ya gafarta mishi kai kuma kana nan kana ga kaman baka yi laifi ba ba za ka ma tuna laifi kai ba balle ka tuba sai ka je lahira sai ka ga shi bai da laifi kai kana da laifi shine matsala domin irin wayannan ayyukan mutum bai tuna su ma a matsayin laifi balle ya tuba amma shi wancan da kake zargi in ma yayi ya san laifi ne shi ya yasa har bai so a ganshi bai so a ji to irin wannan zai tuba ƙarshe sai ya tuba Allah ya abe mar aje lahira ka ganshi watsai ka ganshi fayau ka shi cikin mutanen kirki kai kuma ce to ga laifinka don kai baka ɗauka laifi bane balle ka tuba to shi yasa hadisan nan suke tuna mana laifi ne fa ya kamata mu gane laifi kala kala ne kar ka rika hangen wani na mangi zari yace ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne shi ka hau ka gano nawa ne haka ne laifi kowa yana da nan tudun nasa sai ka taka naka ka haura wai kana hangen laifin wani to karkashin ka leƙa a gani laifin ka baka hau <laughs> ko to ga wanda ka taka baka tuna shi ba sai kana hangen na wani Allah ya sauƙaƙe ina ganin kamar na'am akwai sai kamar وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنك إن إنك إن اتبعت أورات المسلمين أفسدته النبي صلى الله عليه وسلم in ji mu'awiya ya ce ya ji da kunnensa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ka ce za ka bi al'auran musulmai sai ka gane tsirecin wani ka fallasa shi ma'ana sai ka gano laifin wani ka tona mar asiri to ka sani ba za ka ɓata musulmai gaba ɗaya to waye bai da laifi in ka ce kowa ya ka gano laifinsa duk sai ka taɓata mutane afsattahum za ka ɓaɓɓata su kuma ka ɓata mu'amala don ba mamaki kaji yana ya ce wa wane kaza kuma bai so wane ya ji ka zo ka ce ya ce maka kaza kaga ka ɓata tsakaninsu ko kuma ya yi abunsa can sai ka kai tabi yi tabi he ka gano sai ka zo ka ce kai wane nan da kuke ganin sa mutumin kirki ba ga abun da na ga yana yi Ba ka ɓata shi ba wani ma ka ce shi ma ba mutumin kirki ba wane ma ka gano ka ce ba duk sai ka bata su afsattahum sai ka bata su gaba daya Aukita kitta an tufsidahum ko kuma cewa yi wallahi inda haka za ku rika yi haka za ka rika yi to kai ka kusa ka bata musulmai inda za ka rika bin diddigi kana gano wai to ka kusa ka bata bayina musulmai hadisun sahihun rawahu abu dawo da bi isnadin sahihin daga hadisi ne ingantacci wa ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu utiya bi rajulin nace muku dan mas'ud an je masa da wani gemunsa da giya ko nace ko da yake dai bayanin yana gaba to amma ban yi tsammanin za mu iso nan ɗin ba ne da utiya bi rajulin an zo masa da wani mutum faƙila lahu haza fulanu aka ce masa aka rama kallau ba wannan wane ne ba, muka cikumo mun same shi ta ƙuru lihi ya taho hamran gemunsa na ɗigar da giya ba wai mun same shi yana shan giya ba mun same shi gemunsa na digar da giya sai ya nuna da ya ganmu ne ya wurgar ko da ya ganmu ne ya goyi ga ma ruwan giyan yana bin gemunsa su ba, muka same shi shi yasa muka kawo shi faƙara sai ya ce kai ka dubi domin da kyau ni ba sahabi ne wanda muka yi karatu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka inna qad nuhina mu sahabbai an hana mu ani tajassusi mu bi mutun sai mun gano mu yayi so kuke in tambaye shi yaye ya sha giya ina ya samu giya wannan abun da aka samu yana diga giya ne har ma yayi kuskure ya ce eh shikenan ya baci haka kuke so ko sai mun yi bincike kenan akan sa kuke so kai ku sake shi mu an hana mu irin wannan yauwa don haka kun ga abu a gemun sa eh to shikenan wani abu ya taba gemun shi kawai yauwa ku so kuke kawai sai an ce ya zama mashayi ko duk inda ya wuce a ce ga wannan shi aka dakaran nan ya sha giya to mu annabi ya hana mu irin wannan ba ma aiki da abun da bamu tabbatar ba sai wanda muka tabbatar ba wani ruwan da ya kama da giya ne sai giya kawai a kawai don kun ga abu a gemunsa ku ce to ai gidan da muka same shi daidai kobar gidan ne to haka kawai ku me kai ku yadda kuka zo wucewa shi ma in ya zo wucewa fa kun sani ko wani ne ya buga abu ya tsallo ya zuban masa gemu ko kana zamani in kana wucewa kusa da mashahawar lokacin ba za a yi bari a watsa ma ba mun taba abin ne wani ya dawo yana ta tsaki an fasa marginar duk an kogon giya ya juyi a cikin kofar tashi duk yan kunnen sun jiki ya je talla da giya gidan burkutu rigarsa kace-kace ya zo yana tajin haushi to kaga ai ba giya ya je ya sha ba ko talla ya je shi ma saboda tsabar kwadayi duk kasuwar ba ta ishe shi ba wai sai a mashaya Turan ya eh, gaje aka garin fada aka taka mar gilas ɗin, kogon giya ya kife a kai ya zube ya ji mar. Ya zo yana ta kushi ga an ji mai riga ga. Shi ne ɗan masaudi ce kai mu an hana mu bincike. sai ku yanda kuka gan shi a wurin watakila wayansu suka ya taɓan kalomar ko kuma akwai dalili wani abu ne daban ya sha tsumin wani abu ne ko to don haka mu ba a ce kuma mu bincike shi ba an hana mu bincike sai jiki ya mutu kuma aka sake shi su sun fi so a ce to kutuman mun shi ai ta bugu sai ya faɗa don ya lalace walakin in zahara lana shay'un na'khudhu bihi yace amma idan ya bayyana a fili to sai mu kama mutum da shi amma bai bayyana ba mu yi ta sa sai mu ya faɗi laifinsa wannan ba a samu ba wannan ba aikin mu bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu amma ran da muka tsinci mutum gashi tabbas da abun mararan zahiri to wannan ka za mu kama mutum mai laifi ne amma haka kawai tuhuma mu ba mu da wannan hadisun hasanun sahihun rawahu abu dawud bi isnadin ala shartil bukhari wa muslim wabillahi tawfiq na'am tambaya ya halatta washe shekarun arfa. Hmm. ya ya halatta hmm. in yanka layya na to yaushe ake yanka dama da ne to a shigayen arfa kan ba ne goma ga wata ba dama hmm. to dama ran nan ne ake yankawa ai me yake nufi ne ba mu gane ba to wai washe garin arfa to ba washe garin arfa shine goma ga zilhijja ba ran tara ga watan zilhijja ba shine arfa ba to ran goma ga wata kuma ba ranan ne ranar lahiyan ba dama to me yake nufi ko yana nufin da sassafe to bai sa safin ba sai dai za yi bayani a ah, ya ƙara bayani dai wannan aiki ne aka hana mu zato mu ce zato muke kaza yake nufi kawai mai yanke hukunci sai shi ya kawo ya ƙara rubuta wata Yau a karo da na tambaya ta biyu yi. An daga ta wani abana bayani yadda ake suna idan ka samu ƙaruwa idan Allah ya baka sa'a matarka ta aihu lafiya sai ka ɗauki ɗanka masa hudu ba wayansu sun ce hadisin ya inganta duka kalmomin wayansu kuma sun inganta wasu wasu ba su inganta su ba <coughs> eh za ka yi masa kabbara a kunnensa na dama ka yi ikama a kunnensa na hagu daga ranar da aka haife shi har zuwa kafin kwanakin da zai kwana bakwai sanda duk ka samu dama idan akwai hali daga ran da aka haife shi in akwai dabino ka tauna dabino sai ka ɗan ɗoɗana masa ruwan dabino a baki sannan sai ka ce masa abdullahi Allah ya maka albarka Allah ya raya ka cikin musulunci Allah ya kare ka daga sharrin shaitan Allah ya yi maka kaza ya yi maka kaza ka doka masa Allah shi kenan ka yi masa suna kenan sai ka jira ranar bakwai sai da hantsi ka yanka ragon da ka aje masa in namiji ne in akwai hali ka yanka raguna biyu in ba hali ka yanka daya in mace ce kuma ka yanka mata daya shi kenan shi ne ake yin suna a musulunci uwar kullum kuna tare baka taba yanka mata ba an ita an yanka mata ita ma ran da ka kwana bakwai dinta ko aka yanka mata wannan ana yi wa yaron ne aƙiƙa ne na wannan yaron yauwa kuma hukuncin dabbar din irin hukuncin dabbar lahiya ne irin dabbar da duk aka ce ba ta lahiya to ba a aƙiƙa da ita ba za a yi aƙiƙa da dabbar da duk aka ce ba a lahiya da ita an gane ko aibubbukan da aka hana a yi lahiya da dabba in tana tare da su to an hana ka yin aƙiƙa da mai irin wannan aibubbuka iya adadin watanni da ake buƙatar dabbar ta samu a kafin a yi lahiya da ita kuma irin su ake buƙata wannan ma dabbar ta samu kafin a yi lahiya da ita kuma irin nau'in dabbobin da ake lahiya da su irin su ake buƙata a yi su aƙiƙa da su an gane wannan? idan ba ya da abun yanka shi kenan sai ya yi masa hudu ba ya kira sunan shi kawai shi kenan ya tara ƙasa ya yanka da wannan bidiyar ni ban taɓa jinta ba ma wai idan mutum bai da rago wai ya tara ƙasa sai ya yanka to sai ya kawo ya sadaka da ƙasar koyaya an yanka ba ɗan A'a to shi wannan dabban da aka yanka ta yi an ce za ka kyautar da wani, za ka yi sadaka da wani, za ku ci wani. Kamar yadda dabban lahiya ma, ka samu ka yi kyauta ciki, ka yi sadaka ciki, ka ci ciki. To haka ita ma wannan, to ƙasar da ka yanka kuma ba. Ba wanda zai ci yi ranar dabban da. To ba ka yi hakika ba. Yawwa. Allah ya da rai. walima to na'am na'am na gidan su alhaji balago to ko da ke da sauran lokaci ranar laraba ne ko laraban nan mai zuwa to Allah ya taimake mu don Allah a yi kokari mu halarci ne a bangaya ne masallacin da yake daga shi sai na ƙarshe eh, masallacin layin zangaya wanda daga shi sai na ƙarshe a ta yamma in kuma ta yamma ka fito shi ne na biyu ka san masallatai sun yawa a layi eh, akwai haɗin kai a layi <laughs> musulmai kansu ya haɗu a wuri eh, layin kwata-kwata bai wuce taƙi kaza ba amma masallaci daya biyu uku hudu biyar bana akwai magana yau ba masallaci biyar akwai hmm? Allah tsawon Allah ya taimake mu da haɗin kai duk watsar da kitabuwar sunna ne ya kawo idan da kitabuwar sunna ake riƙewa wallahi da ba za a yi wannan barkatai din ba to mutum ne kiri-kiri ka san shi matsafi ne kawai he ya je ya shiga gaba ya ta maka walan-walan tuwo ka bi shi wallahi ba zan bi shi ba zan sake na kusa ya kawo mana irin wannan zan na kusa da gashi. Allah ya sauke Allah ya annabi sallallahu alaihi wa ala ali kama sallaita wa innaka hamidum majid اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم اجعلنا من الذين يحبونك ويحبون كتابك ويحبون نبيك ويحبون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه كوديك yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani bawan Allah da ya zo yake dan Allah yana maka taimako